الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكذلك محبة صحابته وقرابته كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق ضد الأنصار وقال لا يبدل الأذكار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وقال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبدلني إلا منافق وفي السنن أنه قال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابته يعني بني هاشم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 ga watan sha biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na sati sati ko mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya wallan farham shakin malamin nan shehu musulunci taqiyyud dini abul abbasi ahmad ibn abd al halim ibn abd salam ad-dimashqi wanda aka haife shi shekarar hijira tana da 661 wanda aka haifa hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 661 ya bar duniya kuma hijira tana da shekara 728 wannan kuma shi ne darasinmu na nawa shi ne darasinmu na 53 a jerin gwanan majalisun mu a wannan masallaci mai albarka wanda shine na 97 ibnu taymiya yana nan dai kan bayani akan Lahi, wanda kuma yace dukkan wata mahabba duk wata soyayya da zaka yi wa wani zaka yi ta ne saboda Allah wato Lahi ita ce take haifar da mahabba ta annabawa ita ce take haifar da mahabba ta manzanni ita ce take haifar da mahabba ta waliyan Allah ita ce kuma take haifar da mahabba ainihin ta ayyuka na kwarai za ka dukkan wani abin da kake so kana son shi ne saboda Allah ya ce ka so shi duk kuma abin da za ka ki kana kin shi ne saboda ya ci karo da wannan soyayyar da kake wa Allah satin da ya wuce annabi ibn taymiya ya yi mana magana akan san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan san Allah san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yake biyo san Allah baya kuma reshe ne daga san Allah baiwa kuma ka ce kana san Allah baka san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in dai kana san Allah to dole ka so annabi sallallahu alaihi wa sallama qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to a kuma wannan gaba ta yau ibnu taymiya zai yi magana akan mahabbatu sahabati wal qaraba san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da san dangin annabi sallallahu alaihi wasallama iyalai gidansa wannan ma wani reshe ne daga san Allah wanda duk yake san Allah to zaka gan shi yana son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana girmama su yana nema musu gafara yana ainihin yi musu addu'a ta kwarai wannan alama ce ta cewa akwai soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama a zuciyarsa akwai soyayyar Allah a zuciyarsa haka nan wanda duk yake san. Allah da manzansa to wajibinsa ne kuma ya so dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya girmama su ya yi musu kyakkyawan fata ya musu kyakkyawar addu'a baiwa kana san Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama amma baka san sahabbansa baka san san danginsa wannan ba zai yiwu ba wanda kuma duk ya ce zai yiwu to ya gwada mu gani ba za ta yiwu ba ka ce ba ka san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko ba ka san wasu daga cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallama haka kurum dan suna dangin annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka wannan ya ci karo da maganar da kai na cewa kana san annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa kadhalika mahabbatu sahabatihi wa qarabatihi haka nan san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da dangin annabi sallallahu alaihi wasallama Abin da yake nufi da haka nan yana nufin ita ma reshe ce wannan soyayya din reshe ce daga san Allah kamar yadda san annabi yake zama wajibi saboda kana san Allah to haka nan ita ma soyayyar da za ka yi wa sahabbai da soyayyar da za ka yi wa dangin annabi sallallahu alaihi wa sallam, reshe ce daga soyayyar da kake nuna wa Allah idan har da gaske kake Allah kake so to ka so abin da Allah ya ce ka so shi daga cikin abin da Allah ya ce a so akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dangin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ibnu tabi'a ce kama fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala ayatul iman mahabbatul ansari wa ayatul nifaq bughdul ansari yana daga alamar imani san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mutan madina waɗanda suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam suka taimaki musulunci wa ayatul nifaq yana daga alamar munafici bughdul ansar kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutan madina waɗanda suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka taimaki musulunci wa qala a wani hadisin النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر بزيه بقى mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira ko ya ki mutanen Madina sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗan Madina ba za ka yiwu ba a ce ka yi imani da Allah da ranar lahira ko ba ka san waɗannan mutanen ka ga irin su alama ce ta cewa akwai munafici a cikin zuciyar mutum ko da yayi da aure yana san Allah ko da yayi da aure yayi imani da Allah da ranar lahira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan ba za ta saku ba ka yi imani da Allah da ranar lahira amma kuma ba ka san mutanen da suka taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam hakanan kala aliyu radiyallahu anhu al-ali Allah ya kara masa yarda yace innahu la'abdun nabiyil ummi ilayya annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq sai da ali aka kara masa yarda yace lalle yana daga cikin alkawarin da annabi sallallahu alaihi wa alihi yayi mini ce babu wani wanda zai so ni sai mumini babu kuma wanda zai ki da sai munafiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya alamar imani san sahabbansa yan madina da suka taimaka masa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya alamar imani san ali radiyallahu ta'ala anhu wato kaga sayyidina ali yana cikin jumlar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda san su yake zama wajibi duk da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware shi da ambato a wannan hadisi domin ya nuna matsayinsa haka nan al-ansar duk da suna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da su da al-muhajiruna duka suna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama amma aka ware su da ambato domin a ƙara nuna girman lamarinsu saboda kaga ashe wannan hadisi ba falala ce da take batta ga Ali ba al-ansar sun yi tarayya da shi a ciki sai dai ware shi da ambato yana nuna girman lamarin su san da ali da kuma ainihin munin lamarin kin sai da ali kamar yadda wancan hadisin shi ma yake nuna girman lamarin nuna soyayya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan madina waɗanda suka taimaka masa da kuma munin girman lamarin nuna musu kiyayya wanda wannan shi yake nuna alama ta munafici wa fi sunani annahu qala lil abbasi ya zo a cikin sunan tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abbas wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa la yadkhuluna jannata hatta yuhibbukum wa lillahi wa liqarabati na rantsi da wanda raina yake a hannunsa ba za su shiga aljanna ba har sai sun so ku dan Allah dan kuma dangantakar da kuke da shi da ni yana nufin banu hashim ba za ku so ba za ku zama ne ba har sai kun so banu hashim saboda Allah sannan kuma saboda kasancewar su dangi na wannan hadisi ya zo cikin sunan tirmidhi da wani lafazi da yake kusa da wannan ibnu taymiya ya faɗi shi daga ana kamar da ya zo cikin musnad na imamu ahmad da lafazin da yake kusa da wannan amma hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba a cikin sa akwai yazid ibn abi ziyad wanda malaman hadisi sun ce da'ifi ne mai rauni ne saboda haka wannan riwaya tana da rauni duk da cewa jumlatan an san cewa san iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam da danginsa yana daga cikin abin da aka wajabta wa kowane musulmi ko da wannan hadisin bai inganta ba hadisan da suka zo na baya kadai sun isa su wadatar da wannan wa qad ruwiya hadithu al-ibn abbas marfu'an haka nan an ruwaito wani hadisi daga abdullahi dan abbas marfu'an da aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi yace ahibbu allaha lima yadhukum bihi min ni'amihi ku so Allah saboda abin da yake ciyar da ku da shi na ni'imominsa wa ahibbuni bi hubbillah ku so ni dan san Allah wa ahibbu ahla baiti bi hubbi ku so iyalan gidana dan sona shi ma wannan hadisin bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ita ce ta sama ibnu taymiya ya kawo shi da lafazin tabrid yace wa qad ruwiya ruwiya wannan kawo shi da irin wannan siga dan yayi nuni zuwa ga cewa bai inganta ba bai inganta ba ta fuskar isnadi haka nan bai inganta ba ta fuskar matani ibnu taymiya a cikin minhajus sunna a cikin minhajus sunna juz'i na biyar shafi na 274 yayi nuni zuwa ga cewa wannan hadisi bai inganta ba yace isnaduhu da'if a can yace salkalar wannan hadisi mai rauni ce fa inna allaha yajibu an yuhabba li dhatihi وإن كانت محبته واجبة wajibatan واجب ihsani wajibi ne لذاته so Allah li zatihi ko da kuwa bai yi maka ihsanin komai ba wajibi ne ka so shi duk da cewa wajibi ne kuma ka so shi dan wato ba ana son Allah bane dan ni'ima kawai da ya maka a'a dan Allah ya a shi a karan kansa ubangiji ya cancanci a so shi ballantana kuma ya yi maka ni'imomi da dama daga wajen halittar ka da mazaunin ka da abincin da ya baka babu shakka waɗannan ni'imomi su kansu za su karfafa wajabcin ka so Allah don haka shi hadisin yadda yake nuna a so Allah dan ni'imar sa ba iya nan abin ya tsaya ba a so Allah dan zatin sa ko da kuwa wajibi ne a so shi dan ni'imomin sa wanda ita ce maganar da Ibn Taymiyyah a cikin Minhajus Sunnah ya nuna raunin hadisin sannan kuma ya nuna ta bangaren mata ma akwai abin da zaka soka dangane da matanin hadisin to anan Ibn taymiya ko kula yana tabbatar mana da abin da ya shafi mahabbatu sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qarabatihi wajibi ne kaso sahabban annabi wajibi ne kaso dangin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan ita ce dama aqidar ahlus sunna wal jamaa babu inda ahlus sunna suka nuna kyama ko gaba ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma dangin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duka suna san sahabbai suna san dangin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai dai su ne dukkan waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa sannan kuma suka bar duniya akan wannan imanin waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya rayu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala iman ya samu wannan daraja da ɗaukaka saboda kasancewarsa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi a lokaci ɗaya a zamani ɗaya a gari guda wannan wata falala ce da wata martaba wadda ba kowa zai iya samun ta ba duk imaninsa duk ibadarsa duk tsoron Allahnsa matukar dai ba ya samu ido bi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zauna da shi ya saurare shi ya ji sa ko ya hango shi daga nesa wannan ba zai samu wannan falalar ba kaga ashe duk wani wanda zai zo bayan wannan zamani na manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin tabi'ai ko daga cikin asba'ut tabi'ina ko tabaul atba ko waɗanda za su zo bayan waɗannan tsare ku su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su yi riko da addinin sa ba za su kama kafar sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya dara su ya musu fintin kau da wata martaba da ba za su iya samun ta ba duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam dan makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam shine malamin sa da yake bashi training don haka ya samu training da tarbiyya ne a hannun wanda yake kowa iya tarbiyya a tarihin kafuwar duniya akwai wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya tarbiyya a tarihin kafuwar duniya babu shi kuma wannan aiki ne da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allim wa yu'allimuhum alkitaba wa yuzakkihim wa yuzakkihim din shi ai tarbiya tazkiya ka tsarkake su ka koya musu addini sannan kuma ka tsarkake su ta yaya za su tsarkake su ta hanyar ka koya musu hali na kwarai kaga ashe kenan yana daga cikin manyan ayyuka da Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam isar da sakon da aka aiko masa da kuma tarbiyar sahabbansa don haka mu ahlus sunna da muke ginin girman manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun yadda cewa waɗannan ayyukan biyu ya yi su kuma ya ci nasara duk sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu koyarwa ta addini bakin gwargwado gwargwadon yadda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna da shi ya saurare shi gwargwadon yadda ya samu koyarwa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan ya samu tazkiya babu wani sahabi da ya shigo majalisin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi kuskure ko manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ja bakin sa ya gum bai kyale shi ba a taba samun wannan ba ko yau ka duro majalisin sa sallallahu alaihi sallama kai kuskure sai ya faɗa kan da kai ba zai ce wannan bako ne a bi shi a hankali a zai nuna masa na'am zai yi masa hanyar da ta dace wajen ya nuna masa har ma mutumin nan ya ji babu wanda yake so kamar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun dai jin misalai akan wannan saboda haka ashe kaga ya koyar kuma ya bada tarbiyya din kuma ya ci nasara a cikin tarbiyyar da ya bayar don haka duk sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama mutanen kirki ne adalai ne in an ce adalai ba ana nufin ba ma'asumai ba adali ana nufin wanda ayyukan da'arsa suka rinjayi ayyukan laifinsa wannan shine adali man ghalaba ta'atuhu ala ala ma'siyati wanda duk koda yana yayi sako ko yayi yana yi amma ayyukan da'arsa su suka fi yawa ghalibu ahwalihi ala ba'atillah wannan shine adali idan ka ce ba wannan ne adali ba to kaga babu wani adali a duniya sai annabawa kenan ashe dukkan hukunce hukuncen da Allah ya rataya su da aka a samu shaida adali ba za a samu ba tunda sai an samu annabi kenan sannan a iya samun shaida adali da Allah ya ce ashidu da wai adlin binku a ce ku kawo shaidar mutum biyu adalai daga cikin ku to kaga aka ce adali wanda baya saban Allah rike kenan irin waɗannan hukunce hukunce ana buƙatar kenan sai ka lalubo annabawa guda biyu sun maka shaida to kaga ashe ayar ta zan ba ta da ma'ana tunda abin da ba zai ɗabbaku ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne annabi a zamanin sa ko da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ayar ba za ta tabbaku ba tunda cewa akai shahidai adli wai adalin minkum mutum biyu adalai kaga kun ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine ma'asumi to kuma ba za ka samu wani annabi tare da shi a zamanin sa ba saboda haka in an ce adali ana nufin wanda galibu ahwalihi ba'atullah galibin yanayinsa shine da'ar Allah in yayi kuskure baya tsama akan kuskuren nan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan abin da suka yi na kuskure alhalin suna sani yin kuskure baya fitar da mutum daga cikin muttaquna masu takawa abin da yake fitar da shi daga masu cikin takawa yayi kuskure kuma ya zauna akan kuskuren sai ya dage ya cije ya cije ce ba zai sauka ba wannan shine yake fita daga cikin tsarin masu takawa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum muslimun kaga ashe ya massuhum ta'ifun min ash shaytani ashe wani lokaci shaytan na iya rudar su yi wani abin da yake laifi ne amma ba za su dore akan wannan ba da zarar sun faɗi sun faɗa ku sun gane laifi suka yi ko an faɗakar da su to za su duba su koma ga Allah ubangiji sai ya kirawo su masu takawa innal ladina bai fata kiran su masu takawa ba dan kasancewar masahum ta'ifun min shaytani an gane ko saboda haka in an ce adadi ana nufin man kana man kana galibu ahwalihi ba a san ba galibin yanayin sa shine yi wa Allah da ko da ko za a samu yayi kuskure a wani guri ko yayi laifi a wani guri amma zai fada ku ya koma ga Allah amma wanda yake aikata fasikanci ana masa wa'azi ya ki tuba ya dage akan abin da yake yi to wannan ba zai taba zama adali ba har sai ya tuba ya gyara ya gyara lamarinsa to shikenan in ya tuba Allah mai karɓar tuba ne to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a gurmu duk udulun ne domin Allah madaukakin sarki shine ya nuna haka shi ya nuna mutanen kirki ne wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي wa radu ورضوا عنه وأعد لهم jannatin تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وبنجي شيء باس wannan garanti din ba wani ba za ka ashe babu wani wanda ya isa ya kwace wannan duk ba mutum sai dai yayi Allah ya riga ya basu ya rubuta kuma ka ki ko ka so inda za ka karanta Qur'ani dole ka karanta ayar a haka baka isa ka canza radiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidin fiha dhalika al-fawz al-azim sai dai ka mutu da baki haka ayar take لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم haka ubangiji ya yanke magana duk ka gama daddamalinka ka gama ainihin babatunka ubangiji ya ce laqad taba kaga kai ka cika duniya da bayanin sun yi kuskure iri kaza sun yi kuskure da sharranci sharranci da karyace ce, Allah ya ce laqad taba ya tu ya ce karkarin ka ba kai yayi wa ba gidan ku yayi wa ba Allah yi wato Allah ce laqad taba kaga magana ta kare faɗa abinda duk ka ga dama faɗa in sirri in kazafi in ƙarya in kage duk yarfan da zaka yi Allah da ya ce laqad taba ya yafi لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله على المؤمن عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ubangiji yace fa alima ma fi qulubihim ubangiji da yace laqad radiyallahu laqad hatta kawo lamun da kuma qad litahqiq lalle tabbas haqiqa ubangiji ya yarda da mu'minai lokacin da suke maka a karkashin bishiya ita ce bai'atul ridwan bai'atul hudaybiyah a lokacin jabir yake cewa sahabbai dubu hudu ne suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yarda sai kwaya uku rak suka rage Allah ya san za su yarda ko bai sani ba in har za su yi Allah ya sani dan ya ce fa alima ma fi qulubihim akwai wanda ya san abin da yake cikin zuciya ba Allah ba ko manzo sallallahu alaihi wasallam bai san me yake cikin zuciyar bayansa ba sai Allah ya sanar da shi Allah shine alimun bi zati sudur to ubangiji ya san abin da yake cikin zukatan sahabban nan lokacin da suke baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da ikhlasi ba da munafici suke yi ba sai ya ce ya yarde musu ya ainihin saukar musu ya saukar musu da nutsuwa fa anzala sakinata alaihi wa atabahum fathan qariba dan ya ba su ta goma shi na kurkusa kafin aje lahira ya sa su gidan aljanna sai ya ba su fathu khaiba to haka zaka bi alqur'ani zaka samu Allah madaukakin sarki yana taya ya yadda cewa mu'mine ne na hakika na ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim ubangiji yace lalle waɗanda suka yi imani suka yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi jihadi fi sabilillahi su waye suka yi wannan ba sahabbai sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam walladina awaw wa nasaru da waɗanda suka karfi bakuncin sahabban mutanen maka suka taimaka musu ulaika humul mu'minuna haqqa waɗannan su ne mu'minai na hakika na tabbas duk wani duk wani imanin sa sai dai a yi masa zato amma waɗannan Allah ce humul mu'minuna haqqa to wani ya sai zo ya ce waɗannan munafukai ne a saurare shi ko ya ce azzalimai da ko ƴan ta'adda ne ko macuta ne ko ‘yan zagon ƙasa ne Allah ya yi musu wannan shaida ya yi musu shaida cewa su mu'mine ne bil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah ya yabi fuqara al muhajirin Allah ya ce musu fuqara saboda haka aka fatattake su daga garuruwan su aka fatattake su da gidajen su aka raba su da dukiyoyin su masu kuɗi ne amma kwace kuɗin sun zo garin Madina wurjan wurjan Abdurrahman ibn Auf mai kuɗi ne kowa mai kuɗi mai kuɗi ne amma ya zo Madina har ana masa sayin abin hannu a ce ga wani abu ya ce a nuna masa kasuwa sai gashi ba a daɗe ba har ya yi aure yayi walima saboda kuɗin sa annabi ya ce walau walau bishatin kaga walau ya nuna kenan <coughs> zai iya yi da abin da ya fi shat abin da ya fi akuya to ko da walau kaga ba za ka zo ka samu fakiri tutuk wanda da kirba ya samu abin yin auren baka ce aure walau sai dai ka ce walau bi dijajatin ko walau bi dabino to kalmar walau bi shatin tana nuna Abdurrahman da au mai kuɗi ne kamar yadda kissar annabi Ibrahim alaihi salam take nuna mana annabi ne mai kuɗi tunda shine yake karbar bakinsa daga shashen dan maraki bi ijlin samin haka yake kawo masu gasashen dan maraki ko hashi kaga idan ba kana kana da wadata ba yaushe duk sanda kai bako a fito da kafaki da gasashen dan maraki komai ba a cira daga ciki ba babu magana a ciri wani abu cikakken sa haka ya kawo ya aje musu kaga wannan yana nuna cewa annabi ne to haka annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa lau bi shatin yake nuna mana Abdurrahman ibn Auf mutum ne mai wadata to waɗannan lokacin da suka yi hijira fuqara'u ne suka yi hijira Allah ya ce lil fuqara'i muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa abwalihim an fitar da su daga gidajen su an fitar da su an raba su da dukiyoyin su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah suna neman falalar Allah da yardarsa wannan ba certificate ne Allah ya ba su ba suna neman falalar Allah da yardarsa ubangiji ne faɗi wannan ya san kenan me ke zuciyarsu zuciyarsu ina akwai cike take da ikhlasi kuma dan Allah suke shi yasa ya musu wannan shaida yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakawa Allah da manzansa ulaika humus sadiqun sai ce wallazina tabawwa'u dara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 karfi imani suka yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya hijira tun kafin zuwan muhajiri da min qabli yuhibbuna man hajara ilayhi kuma suna son waɗannan muhajiruna din sannan wa yusiruna ala anfusihim suna fifita waɗansu akan kawukansu suna fifita almuhajirin akan kansu walau kana bihim khasasa ko da ko su suna da bukata Allah ce duk wanda aka tsare shi daga rowa ga kansa to waɗannan su ne masu samun babban rabo kaga Allah ce faulaika humul muflihuna ya sifanta al muhajiruna bis sadiqina ya sifanta al ansar bil muflihina to kuma as-sadiquna suna gaba ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqina da wannan ne sai da Abubakar yayi wa al-ansar hujja cewa mu Allah ya ce abi domin ya sifanta mu da as-sadiquna a cikin waccan aya ulai hum sadiqun anan kuma ya ce ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya masu gaskiya su wuce gaba ku bi su a baya don haka muke da shugabanci ko kuma masu taimaka mana ne ahli sunna ba su da matsala da wani sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama suna girmama su suna ba su matsayin da Allah ya ba su sun san wani matsayi ne da Allah ya kai su ba wanda ya ce sauko su kan wannan matsayi dan asar da mutum sai dai hakura da haka ahlus sunna sun yarda sun miƙa wuya sun sallama haka nan alqaraba suna da matsayi kasance su sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallama banu hashim banu hashim da banu al-muttalib suma suna da abdul abdul ba abdul muttalib ba al-muttalib ibnu abd manaf dan uwan abdul muttalib din dan uwan hashim din suma suna da wannan daraja ta karaba din saboda haka alu ali alu alu abbas alu ja'far alu aqil duk waɗannan suna cikin alul baiti haka nan matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna cikin ahalin baitinsa alqur'ani shi yasa su cikin ahalin baiti kaga ba wanda yasa kuma ya turo su alqur'ani shi yasa su إنما يريد الله ليطهركم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا wannan aya ta sauka cikin siyakin ayoyin da suka yi magana akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyin duk gaba da suka gabaci wannan aya da aya da ta zo bayan wannan aya tana magana ne akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyuha annabi qul li azwajika in kuntunna turidna al ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة مضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين هكذا نؤتي أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول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 amma sai wani dan daru sai ya zo ya butsire iyanan sai ce ba su wani irin yare ne Allah yake magana da shi an koro magana annabi ka gaya wa matanka ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa haka ubangiji ya tasowa da maganar a ku matan annabi a ku matan annabi da wa'azi da fadakarwa da jan kunne yace wa qarna fi buyutikunna ku zauna a cikin Ku wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula kada ku rika fita kuna nuna rawa irin yadda ake a jahiliya inda ma yuridu Allah li yuzhiba wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu ku tsayar da sallah ku bada zakka ku bi Allah da manzansa inda ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera sai suka ce ai ai tun da aka ce yuridu Allah li yuzhiba ankum ba a ce an kunna ba to ba su ake nufi ba wa ake nufi suka ce kawai ana nufin alai da Fatima da Hassan da Husaini da Fatima da Hassan da ko kuma muka ce anan Allah ya faɗi damiri na saboda maza sun shiga tunda maganar alal bait din aka yi gaba daya ba matan kawai ba su matan daman a kansu ake magana mazan da suka shiga sai suka rinjaye matan wannan tabi'a ce ta alqur'ani duk inda umarni ya zo idan da maza da mata ne sai a ainihin rinjayar da janibin maza alal bait kawai mata ne akwai maza ko babu ko ga kun yadda akwai ali akwai haka akwai husaini saboda haka sai aka rinjayar da wannan in ko kun ce a'a maza kawai ake nufi to kun fita Fatima ita ma kun fita Fatima kaga kun wata tabargazar kuma in kun yadda Fatima ta shiga to sabon matan annabi su ma tun da akan su ma aka koro ayoyin sun shiga abun abin yake amma mutum wani lokaci rika tafiya a kifin ya sai rika tafiya da kansa don bai tafi da kafafuwa da Allah ya bashi azaman yamshi mu kibban ala wajhi ya rika tafiya mu kibban ala wajhi saboda haka ahlu baitir rajuli in aka ce ahlu baitir rajuli matansa ba su shiga ba iyalan gidanka da na ce iyalanka kana da mata biyu ko uku ba su shigo ba wanda ya ce iyalan gidanka ka ga iyalan gidanka sai ka je ka raba matan ka sai zo ta faɗa na ce ka ba matan ka ne cewa ne gashi ka ba wa iyalan gidanka ai ban ce ka ba matan ka ba ce kai ma ne tunda kace iyalai na mata na ba zan ba su ba falamma qada musa al-ajal wa sara bi ahli wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kutu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin min an-nar la'allakum tasqalu lokacin da Musa ya gama zaman ya gama ajalin da suka yi da wannan ashaiku salihu din ne yayi masa aiki ثمانية حجج فإن أتممت عشرا famin famin nafsi lokacin da ya gama ya aka daura aure ya taho da matarsa kaga ita kadai ce Allah ya kira ta ahali ka littattafan shi na tafsiri in suka zo na ta suke matarsa ba wani wanda ya ce ƴaƴansa ko jikokinsa tunda a lokacin ma ya auren ana ana ana amarci sara bi ahlihi sai kaga sun ce matarsa amma tan an ce inna ma yuridu Allahu yuridu ankum ar-rijsa alal bait suka ce ba matan kaga akwai tufka da walwala sannan qala li ahlihi umkutu mata ce guda daya amma Allah sai ce umkutu da sigar ne namiji ko mace ya ce umkusi amma an yadda wa yake magana da shi anan ana magana da ita matan amma ce umkusu inni anas sunara Allah ma ya maimaita ahalin har sau biyu a ayar kuma duk matar ake nufi dan dai kawai ya kama ka da hujja Kisar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da mala'iku suka zo za su suna masa bushara za su je su halaka qaryatu sadum mutanen annabi lut lokacin da suka yi wa annabi ibrahim alaihi salam busharan samun da fa basharnahu bi ishaq wa min wara ishaq yaqub matarsa wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أعلد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد أنا دواء أكي magana بعد ما تسبع وامرأته ما تروى النبي إبراهيم كان tana tsaye da ta ضحكة سيدة ce fa basharnaha bi ishaq muka ce to zaki haifi da ki sa masa ishaq wa min wara ishaq yaqub bayan sa shi ma za a samu yaqub ma'ana jika ta hanyar ishaq ce ta rikide ta zama tsohuwa ba bakarara shekaru sun yi nisa amma kuma ana cewa za ta haihu dan dai haihu sa a samu a samu jika sai ta a waya wailata a alidu wa ana ajus kai tuna ina tsohuwa haka ya zan haihu wa hadha ba'li shaykhan wannan ga mijina na tsoho shi ma inna hadha la shay'un ajib shi lalle wannan abin da ban mamaki qalu ata'jabina min na min amri Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt Allah ce a suka ce zaki mamaki da al'amarin Allah rahamar Allah gare ku alaikum Allah bai alaiki ba saboda haka darin dole ya yawa dan matsalolin naka za su yawa dan ayoyin ga sunan kuma abinda baka so su faɗa ka suka faɗa rahmatullahi alaikum na farko mace ce kuma matar annabin Allah ya sa da cikin ahadal baiti din da kai baka so a sa ta ciki ahadal baiti din sannan kuma aka yi mata lamirin namiji saboda ba ita ɗaya ce ba ai akwai mijinta rahmatullahi wa barakatuh alaikum alal baiti innahu hamidun majid Allah na cewa iz gadawta min ahlika da wa aya magana wa iz gadawta min ahlika mu'minina al-qital annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai fita ya nuna wa musulmi inda a tubawwi maqa'ida lil qital min ahlika Allah ya kirawo gidan da annabi lokacin ya fito da gidan Aisha Allah ce ka fito da gidan iyalanka Allah ya kirawo su iyalansa kai kuma ka ce ba ta cikin ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan rigima har ina ina mutum zai kai da wannan rigima wannan daru har ina zafin kan wannan har ina sai a ce maka ai akwai riwaya a cikin muslim annabi sallallahu ta'ala wa sallama ya fito fi murqin murahhalin min sha'rin aswad fada'a bi fatima wa ali fada'a wa فأدخلهما فيه فقرأ قوله تعالى إنما يريد الله ليطهركم إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا suka ce ga a hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin wani gwado. wanda yake mai zane an masa zanen abin nan ar-ra'al sirdi a jikin sa zanen sirdi na rakuma Gwado ne da aka saka shi da bakin gashi na dabbobi sai ya sanya ali da fatima da hasan da husaini ciki ya kuma karanta wannan ayar inda ba suka ce to kaga su waɗannan su kadai ne muka ce a wannan ba ya nuna tafsir suna daga ciki haula'i ahlu baiti ce waɗannan sune ahlu baiti suna daga cikin ahalinsa ba wannan yana nufin saura ba za su shiga ba a'a wannan yana nufin sun fi kowa kusanci da shi cikin ahalin baiti wannan kuma haka ne da da waɗannan sun fi kowa kusanci saboda haka annabi ya faɗa haka amma ba yana nufin ya taƙaita a kansu ba ah, ba Allah ne yake cewa la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أولا آية الله أنا مجانا أكن مسجد درار da aka gina yace la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin shine masallacin quba shine farkon masallacin da aka gina ala taqwa akan tsoron Allah wannan aya tana nufin masjidu quba shine kadai masallacin da aka gina akan tsoron Allah sauran masallatai masallatai annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina na cikin Madina wanda yake jikin gidansa shi lam yu'assas ala taqwa usisa ala taqwa amma saboda a nan siyakin da ake ana magana ne akan masjid sai aka bashi wannan sifa din kaga wannan ba yana kore kuma sauran ba duk wani masallaci da mu'minai musulmi suke sallah akan sa masjidun ne usisa ala taqwa amma da yake a nan yanzu maganar waɗannan ake wannan masallacin ake sai aka bashi wannan sifa kaga ba yana kore sifar daga wasu bane kuma an gane ko to haka ma in wancan hadisi ba yana kore sifar ahlul baiti daga sauran bane musamman idan alqur'ani ya shigo da su manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai fitar da su ba an gane ko haka nan hadisin da hadisin sa'ad ibn sa'ad ibn abi waqqas hadisin qul ta'ala wa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata allahi 'ala al-kadhibin wannan ayar da ta sauka annabi ya kirawo Ali da Fatima da Hassan da Husaini wannan ba yana nufin su kadai ne ahlul baiti baka kamar da wasu kokarin su faɗa don haka ahlul baiti dukkan wani wanda yake min nasli bani Hashim duk wani wanda ya fito daga naslin bani Hashim daga tsatsan banu Hashim waɗannan ahlul baiti ne ba waɗannan hudun ba duk wani wanda ya fito daga tsatsalin abin nan banu Hashim wasu malamai suna suna wato suna riskar da ƴaƴan al-muttalib ibn abd manaf domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu da su duk ne saboda haka kamar imamu shafi'i yana riskar da ƴaƴan su haka mu ahlus sunna muka ce dukkan wani wanda ya fito daga tsatsan banu hashim yana daga cikin ahlul baiti to amma inda zaka ga tufkar warwara ta shi'a waɗanda suke fafatin san ahlul baiti kuma sun kasa ma maka bayanin waye ahlul bait sai ya kasance wasu da dama daga cikin ahlul bait din da mumin yadda ahlul bait ne kama batun kama barbatun matan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake su ba ta san matan matansa kama barbatun matan annabi sallallahu alaihi wasallam har ma daga cikin jikokin nasa da dama daga cikin su shi'a ba su sa su cikin ahlul bait ba kaga sayyidina ali yana da wasu ƴaƴa da Fatima banda Hassan da Hussein yana da ƴaƴan Ummu Kulsum ƴarsa ce amma ba a sa ƴaƴanta cikin Ahlul Bait me dalili su ba ya fada ba bane ba jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Hassan Hassan Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ba ta sa ƴaƴansa daga cikin Ahlul bai sai ƴaƴan Hussein ke ba jikar annabi bane sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa ba jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba bin nasli bane hashim suke ba me yasa kuka cire su mu ala sunna duk mun san sannan bayan wannan sai da ali yana da wasu ƴaƴan akwai muhammad ibn al-hanafiya muhammad ibn al-hanafiya dan sayyidina ali amma ba ta sa shi dan bai ba za ku ƴaƴansa ba shi ma gashi shi ma gashi dan sayyidina ali ne dan tsatsan sayyidina ali ne sannan yana da wasu ƴaƴa yana da da abubakar da umar da usman yana da da ja'far da al-abbas yana da Ubaydullah da yahya duk ba sa sa ƴaƴansu cikin ahlul bait me suka yi musu su ma duk ƴaƴan sayyidina ali ne kuma kuke kuna son sayyidina ali kuna so ku sa gaba ne a cikin ƴaƴansu ku nuna tawari ko me ga wasu ƴaƴan jikokin Fatima din ba kwasawa ga wasu jikokin sai da din da ƴaƴansa ba kwasa cikin Ahlul baiti sannan ga Al-Abbas da ƴaƴansa Al-Abbas babban annabi ne sallallahu alaihi wasallama da ana gadan annabi sallallahu alaihi wasallama da Abbas sai zai ci da atilci ba da Ali ba haka ne ko ba ka bane ana da kul fara'ida da aliha fa ma abqat fa li aula rajulin zakar baffa yana gaba da dan baffa haka ne ko ba haka bane ba wannan shine hukuncin ba da a ce ana gadan annabi sallallahu alaihi wasallama in aka ba wa fatima ka santa waye zai ci sauran da asirci abbas ne zai ni amma ba ta san shi gaba kulla ne tsanani tsakanin gidan ali da gidan abbas a tarihi badace ta kai yi tsakanin al-alawiyuna da al-abbasiyuna sun ce ma wasu a'imma din su sun boye saboda tsoron zaluncin barin abbas mu ahlus suna duk ba mu da wannan matsala Allah ya ce ga yadda zamu ko muna yi zaka mun fita daga matsala wanda duk zai saki layin ubangi shi zai shiga cikin matsala yayi ta kawo rigingimu da daru da tashin tashina ashe kaga in aka ce su wane ne masoya alul bait na hakika ahlus sunna shi da bakin magana domin shi bai yi tawari ba bai yi dauki daidai ba ya ce duk iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam duk iyalan banu hashim da annabi ya ce Allah ya zabe su inna Allah safa quraishan min waladi isma'il min anna inna Allah safa kinanata min waladi isma'il wa safa quraishan min kinana wa safa bani hashim min quraish wa safa min bani hashim saboda ka a cikin quraishawa banu hashim sune zababbun daga cikin zababbun Allah ya zabo zababbi shine manzo sallallahu alaihi wasallam zaka duk wanda yake da dangantaka da gidan banu hashim ahlul baiti ne mu ahlus sunna yana da haƙƙi akan mu na mu girmama shi amma ku ba haka bane ashe kaga in aka ce wane ne ahaqqu bi ahlil baiti to mu ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa yahudawa na'nu ahaqqu bi musa minkum to ma na'nu ahaqqu bi ahlil baiti minkum sayyidina abubakar ya girmama alil baiti ya girmama alil baiti taba cin zarafin wani alil baiti ba bai taba cin zarafin wani alil baiti bai ya rawaito mana hadisi sahihi daga abubakar yana cewa la ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ahabbu min iyalan gidan annabi sallallahu da danginsa ni su na fi so sama da dangina haka sayyidina abubakar yake cewa haka sayyidina abubakar yake cewa wata rana kamar da bukhari ya fi rawaito daga abdullahi dan far yake cewa wata rana sayyidina abubakar ya fito daga masallaci sai ya ga hakan ibnu ali ibn abi talib yana wasa cikin yara sai ya dauke shi yana masa wasa yana cewa bi abi shabihun bi nabi la shabihun bi ali sayyidina ali yana dariya yana kallon Hassan yana cewa mahaifi na fansa ce gare ka sai na bakar yake gaya wa dan yaro karami Hassan yace mahaifi na fansa ne gare ka ka fi kama da annabi ba da alkai kama ba sai alayi dariya wannan ba alamar su bace haka sai na Umar ya nuna ahlul bait su ya kasance lokacin da ya zo aka yi fari da ya tashi tawassuli da Abbas yayi da abbas yayi bi كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فنحن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون ya Allah muna yin tawassuli gare ka da annabin mu in an mana bari, sai ka ba mu ruwa to muna tawassuli da baffan annabin mu kaga ba ba ta na tawassalu ilayka bil abbas ba a ta bi ammi nabiyyi bi nabiyyina ka ka mu al-abbas ya daga ruwa ya addu'a sai Allah ya ba su ruwa ya zo ya sake yin list na ainihin albashi da za a rika biyan kowa a cikin daular musulmi da ya tashi sai ya yi listin waɗanda za a biya kowa gwargwadon kusancin shi da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fara bi aqrabihim nasaban ila rasulillahi fal aqrab wanda yafi kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallama da za ka san shi da za a bashi ya mutsuka sannan a haka a haka a haka har ma suka ce ya Umar ka fara da kanka yace ku sa Umar inda Allah ya aje shi ku aje shi anan saboda haka sai da layin Banu Adi ya zo kabilar banu adi sannan sunan shi kuma ya fito wanda suna can baya baya baya san ahlul bait zai yi wannan yana shugaba mai mulki dukiya a hannunsa kuna ganin kowa ya samu eh? amma shi sai mai da shi can karshe yayi mura'atin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita su sai na ga wani dan shi'a yana cewa Umar azzalimi ne kun ce adali ne ai azzalimi ne gashi ya zo ya nuna fifiko wajen rabon kudin kudin kudin kasa ka duba dan Allah da kuma bai haka ba a ce azzalimi ne ya ya baya san alil bait ya fara da alil bait din kuma an ce azzalimi ne wanda baya san ka ko ruwa ka fada zai ka da maka kura sayyidina usman sayyidina umar da sayyidina usman kamar yadda zabi ya kawo a cikin sayar alamin nubala idan suna kan abun hawa suka zo inda al-Abbas ibn Abdul Muttalib yake babban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai sun sauko da kan abun hawan sun wuce ba sa yadda ma suna sama yana kasa su wuce shi saboda girmamawa akwai sanda yake cewa Umar yake cewa Abbas yace wallazi nafsi biyadi la islamuka hina aslamta ahabbu min islam al-khattab law aslama لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب سيدنا عمر يتشي وأبان yace na rantse da wanda rai nake a hannunsa musuluntar ka na fi sha'awar musuluntar ka sama da musuluntar mahaifina Khattab da ace ya musulunta yace saboda manzon Allah zai farin ciki da musuluntar ka sama da yadda zai farin ciki da musuluntar Khattab don haka ni ma na fi son musuluntar ka sama da musuluntar mahaifina da ya musulunta amma kuma duk da haka zo ce wai wai makiyin su ne yana dukan su yana zuba musu da ciki ka duba wannan wannan bala'i sharri saboda haka ahlus sunna alama darin tarih haka suka rika girma girmama haka suka rika girmama ahlul bait Umar ibn Abdul Aziz shi ma haka yace yace wallahi gidanku yana gaya wa Fatima bintu Ali ibn Abi Talib Umar ibn Abdul Aziz kun san jikan sayyidina Umar sannan kuma dan gidan Banu Umayya tunda Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam al-Umawi Marwan ibn al-Hakam a gurin yan shi'a kafiri ne murtad wannan jikansa ne yake cewa yake cewa Fatima binti Ali ibn Abi Talib yace yabna Ali wallahi ni na fi son gidanku sama da yadda nake son gidanmu waɗannan banu umayyan da ake tsine musu su ne masu faɗar wannan magana ibnu taymiya ga dai shi yanzu karatu muke yi gashi da ya gama maganar san annabi sai ya ce wa kazalika mahabbatu sahabatihi wa qarabati wajibi a so sahabban annabi wajibi a so dangin annabi risala ya rubuta ka so kam littafi ya rubuta ka so kam sunan shi risalatu risalatu fi alil baiti wa huquqihim kan alil baiti da haƙƙin da yake kansu haƙƙin da yake kan mu'mini akan nasu ibnu taymiya ya rubuta wannan a cikin aqidatul wasiya ka je ka duba aqidatul wasiya dan littafi ne karami da ka iya karanta ka haddace ka je ka duba ka ga yadda ya faɗi wa aqidar ahlus sunna na wajabcin aso karabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa cike suke da wannan ishara din Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya'yansa ƴaƴansa shida maza ɗaya mace to ka bincika ka ga mai sunan ƴaƴansa Abdullahi Ali Hassan Husaini Ibrahim Abdulaziz Fadima Abdulaziz kawai shine baya daga cikin sunayen Ahlul Baiti amma duk sauran sunayen Ahlul Baiti Ali sunan Sayyidina Ali Abdullahi suna ne na dan Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim suna dan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam Hassan da Husaini kowa ya sani sannan fatima duk ƴaƴansa sunan ahlul baiti yasa to amma wanda ba shi da abun faɗa dole ya kanafi yayi sharri to da kan abun mu ba ma koyi aqidar mu babu taqiya a fili take ɓaro ɓaro take kuma littafin mu ba wanda muke koyewa ko ba ma bara'a da wani littafin mu ce ba ruwan mu da shi duk littafin mu littafin mu ne muna daukowa mu baza su mu karanta su ba ma koyi komai saboda haka aqida ahlus sunna a fili take suna girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna girmama karaba dangin annabi sallallahu alaihi wasallama suna ganin dangin annabi suna da haƙƙi doriya akan sauran sahabbai saboda suna da haƙƙin zamantowar su sahabbai suna da kuma haƙƙi kari akan wancan zamantowar su dangin annabi sallallahu alaihi wasallama abinda kawai suke cewa dangantakar mutum ita kadai in babu imani da tsoron Allah ba za ta amfane shi dangantakar mutum kawai kawai saboda shi dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma ba imani bai yi imani da abin da manzo sallallahu alaihi bai yi aikin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba wannan ba zai amfane shi ba abinda su ahli sunna suke faɗa ke shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ɗaukaka Salmanul Farisi sai kuma ya kaskanta Abu Lahab ba haka bane laqad rafa'a laqad rafa'a al-islamu Salman ibn Salman Farisi wa qad wada'a ash-shirku musulunci sai ya ɗauka Salman al-Farisi sai kuma ya ƙasantar da mai nasaba dan dangi a Bula. shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin dogon hadisin sa man atta bihi amalu lam yusri bihi nasabu wanda duk aikin sa ya ya mai da shi baya to dangantaka ta kuma za ta ja shi gaba ba don haka dukkan wani wanda yake daga cikin zurriyar annabi ne sallallahu alaihi wasallama mu'mini mai tsoron Allah yana da haƙƙi biyu akan ka haƙƙin mu'mini ne musulmi ne dan uwanka kuma haƙƙin nasibi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya kauce wa hanyar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam za a nuna masa yayya akan abin nan da ya kauce wa annabi akan muna ga yanzu wasu shugabannin wasu kasashe wanda suke da'awar su alal baiti ne ka duba tarihin su irin tabargazar da suke tun mu'mini yayi ranta daga wannan tabargazar amma ana magana za su ce maka annabi kakansu ne kala jaddi sallallahu alaihi wasallam haka za su rika magana amma kuma tabargazar suke shi kenan sai ka dungume su hannu biyu ka ce ba ya su ah. wannan nasabar ba za su kai su ko ina ba in dai ba su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka annabi ya gaya wa bakkanninsa ba tun farko farkon musulunci ya abbas ya fatima ya safiya ammata rasul ishtaru anfusakum wallahi la ughni ankum min allahi shay'a har fatima yarsa ta cikin haka ya ga mata ke ce cikin ki gurin Allah amma in an je lahira baki aikin kwarai ba zan wadatar da ki komai a gurin Allah ba to waɗannan na jikinsa wannan tsokar jikinsa yake gaya wa haka bare wanda zai zo daga baya sannan da ba mu yadda ba ko muke magana cewa haramun ne mutum ya yi kokarin kakafa kansa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai saboda ya samu wani daukaka da wani interest nashi kawai kawai kowa ya bushi iska sai ce shi ma jika manzon Allah annabi yana cewa man da'a ila qaumin laysa minhum laysa min fa laysa minni wanda duk zai yi kokarin jingina kansa zuwa ga wasu mutanen da ba a cikin su ba ne ba shi saboda haramun ne haramun ne haramun ne kawai ka zo ka ce kai jika manzo Allah ne alhalin ka san ƙarya kake ba jika manzo Allah ne to bala'in da yake faruwa kenan kowa yake so ya gina wa kansa wata daula sai ya ce shi ma jika manzo Allah ne kun dade da shi tun tasowarsa kuna karami ana wasa aka yi makaranta aka je ina aka je ina duk baka gane shi ma bai gane jika manzo Allah bane sai da ya fara tara jama'a sai gushi iska ake shi ma nasabarsa tana fikewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma albusani sai ni ne to duk mu je mu ba ma rigima da mutum akan shi husaini ne ko ba husaini ba ba ruwan mu me kake yi kawai in kana abin kirki to alhamdulillah in kai husaini din ne sai mu baka haƙƙinka amma kana gaza ko kai wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai bai da mu bi ka ba in kuma za mu bi ka to za mu bi Abu saboda haka wannan gaba da ibnu taymiya yayi mana magana akan san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da karabar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin san Allah sai gaba ta gaba da zai yi mana magana akan ta shine mahabbatur rabbi subhanahu wa ta'ala li abdihi yadda bawa yake san Allah to shi ma Allah yana san bawansa wanda yake san sa Allah madaukakin sarki ya mana da katar ya mana jagora wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين ya ce gashi annabi sallallahu ya hana azumin ranar asabar kuma bana ya yi daidai da goma ga watan muharram to matsayin azumin ashura na bana ai ya kamata kai wannan tambayar tun wancan satin bayan su ba yanzu kaga in ma ba daidai aka yi ba a riga an kwaba kuma ka zo kana magana tambayar wani lokaci sai a bar abu ya a jinkirta shi azumin ya yi kuma haka ya dace a yi duk. a yi azumin juma'a da asabar haka ya tabbata a cikin sayar bukhari cewa kada ku war la ta khusul juma'ata bi sawmin illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu hadisi ne sai a cikin bukhari da muslim kada ku keɓance juma'a ita kadai da azumi sai dai ku haɗa ta da wata rana gabaninta alhamis kenan ko wata rana bayanta asabar kenan annabi shi ya bada oke shi ya ce a yi kuma sai kai kai laifi ba kai ba hadisin la tasumu yawma sabti illa da alaikum hadisi ne da aka yi ta rigima a kansa da wa daga cikin malamai sun raunana shi irin su imamu malik irin su dara kufni duk sun rauna na wannan hadisi banda su ma akwai wasu daga cikin malamai wanda suka manna sa'i abu dawud sun rauna wannan hadisi. manya ne manya jima-jiman malaman hadisi na farko waɗanda ilimin hadisi a wajen su kai kace bokanci ne to in suna yin abun sai ka rasa mata ina suke gano abun suke zakulo abun karshe dai in ka rasa inda za ka yi sai ka ce ka al'amarin nan naku bokanci ne da aljanu kuke ta'amuli kamar yadda Abdurrahman ibn Mahdi ya tafa faɗa saboda haka manya daga cikin malaman hadisi sun illanta wannan ruwayar ba ta da karfin ruwayar da take cikin sahihai wacce ta ce bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu kaga idan ta fuskar isnadi ne wannan ta fi karfi sannan waɗanda suka karbe ta sun ce abin da ake shi ma la ta sumu yau masabti ana nufin ifradu yau masabti bi saumi ana nufin ware asabar azumce ta ita kadai shi hadisin ya hana amma in an hada ta ita ma bi min qabla wa min ba'da babu komai saboda wancan hadisi kaga an hada hadisan duka an yi aiki da su a wannan azumin ashura din ba a ware ta ba domin akwai tasu a gabaninta idan kuma ka ce a to ashuran ita kadai fa sai mu ce to wancan hadisin ya fi karfi wannan hadisin akwai rigima da daru kewa a kansa da yawa daga cikin manyan malamai magabata suna raunana shi waɗanda suka inganta shi din na baya baya ne kamar Sheikh Nasiruddin dinar albani Allah ya ji kansa to amma nan mun saba masa ba ma tare da shi da haka wanda ya azumci juma'a da asabar wato tasu'a da ashura daidai yi baya da kuskure wanda kuma bai azunta ba saboda wancan hadisin muna fatan Allah madaukakin sarki ya bashi ladaniya wannan yace wa min man hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati wannan yana nufin ba munafiki ko ɗaya daga cikin muhajiruna galibi ai abin da ya haifar da munafici shine bayan annabi yayi hijira musulmi sun yi karfi a Madina wanda duk ba zai yi musulunci ba kuma zai shiga cikin tsoro da ɗanɗan don haka sai ya kasance waɗanda suke so su zauna madina kuma a dama da su ba kuma musulunci suke so ba shine su bayyana su bayyana munafincin amma wanda zai baro madina zai baro makka ya bar dukiyarsa ya bar danginsa ya shigo cikin sahara ya faɗo cikin garin da ba nashi ba kuma idan munafiki ta yato kaga ba la ya <laughs> tusawwar a can ku kuke da karfi kuma ya zaka baro inda kuke da karfi ka zo inda ba ku da karfi dan kai munafiki ka bar garin ku ka bar dukiyar ka dan zo ku ka zauna ka sha wahala kuma kana munafici ai shi wahala dan ka samu jin dadi ne ko ba haka ba shi munafici dan ka samu jin dadi ne ka samu da duk abin da ake samu idan asabakum fa ina asabakum wala aya ta cikin suratu suratul nisa'i wa ina asabakum fadlun min Allah qalu alam nakum ma'akum وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين idan wata falala ta same ku ta gari masu ce ba tare muka fita ba ai ha ba mu na muka idan kuma kafirai ne suka fi karfin ku shi alam nastahwiz alaikum wa muna'ul sai su koma gurin kafirai suna cewa ba mun nuna muku wato ba mun goyi bayan ku ba kuma kuma ka ba ku kariya daga mu'mini to ashe kaga suna yi dai dan su samu wani abu daga wajen mu'mini ko su kare kansu da kafirai amma inda kafircin ya yawa ba a bukatar munafici saboda haka Allah bai yi maganar munafikai daga cikin muhajirun ba sai dai mutanen Madina anan aka samu waɗanda suka yi munafici irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da gaske kuma ya rubuta a cikin littafinsa al-hukumatul islamiyya cewa ya fi manzon Allah cin nasara da shi ya kafa ya kafa wata hukuma mai dorewa ko daula mai dorewa shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yana rasuwa su suka yi suka ja baya ba karanta wannan a ciki ba amma kuma abinda shi an ci gaba ɗaya ke nuna nan ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nasara a cikin da'awarsa ba yana rasuwa duk su suka yarda ko ya rubuta wannan ko bai rubuta ba addinin da yake bi abin da yake faɗa kenan wannan haka magana take a kutubatul haja me yasa kake kara ta'ala to ana ruwaya ce kuma koda koda koda ruwaya ce kalmar ta'ala da kalmar sallallahu alaihi wa sallama wannan duk kusan littattafai da aka rubuta haka suke yanzu idan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna magana da shi ya rasulullahi ba ka kara sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi me yake kaza ya rasulullahi amma a rubutu sai a kara sallallahu alaihi wa sallam kai da kazo kana karantawa sai ka shigar da wannan salatin wannan bil ijma'i babu komai haka nan ta'ala da zaka sa a gaban sunan Allah babu komai inda ba a san ƙara wata kalma alfazin addu'a musamman waɗanda suke cikin kamar sallah lafizan da suka zo marwiya na addu'a to sai ka tsaya iya ruwaya domin waɗannan tauƙifiya ne amma wajen bayani in na gada ma ba zan yi kuɗubatul haja ba sai in tsara tawa ba laifi ne ba laifi kai ba saboda wannan ba babin riwaya daban babin kuma al-ikhbar daban to dukkan banu hashim musulmi ne ba ka karanta tabbati abu da abu lahab banu hashim ne yana daga cikin bani hashim amma gashi Allah ce tabbati da abu lahab wata saboda ka ba wajika banu hashim ne musulmi ba akwai wanda sun musulunta akwai wanda kuma su musulunta ba sannan kuma akwai mutanen kirki akwai waɗanda kowa mutanen kirki bai zo ga magana cewa akwai daular hashimiya al'urduniya hashimiya amma ba haka ce duk waɗanda suke cikin wannan daula ko system din ba dukkan su mutanen kirki ne wani irin littafi ko wani irin littafai ne ya kamata ɗalibi wanda bai yi ƙwari ba zai iya ɗauka ya karanta ba tare da ya sa shi gaban malami ba kuma wani iri ne sai ya sa shi gaban malami to ni ban gane wannan tambayar ba ba kai kwari ba kuma ka dauka gane idan neman ilimi ne to ka neme shi gurin ahalinsa masaru ala zikri in kuntum la ta'lamun ka je ka karanta in ka yi karatun to ka san kwarin da kai da za ka yi karanta duk wani littafi da za ka karanta to ka bu karfin sa ka yi kwarin da za ka gane amma ba kai kwari ba kuma ka karanta kuma ka gane to ban san da wani kwari kike nufi ba idan kana da ka iya larabci ba to sai karanta wanda aka yi da Hausa in ka iya turanci ka karanta da kai da turanci shi kenan ba wannan shine daidai wanda ba sai ka je gaban malami ba don ka ba ka zo gaban malami ka sa masa ka ce karanta maka littafi kuma da hausa aka yi shi, kuma ka ce ya maka karatun sa wannan shine daidai da kai in kuma da larabci za ka karance shi to ka karance shi gaban malami in ka samu asasiya ka samu foundation na ilimi to wannan shi zai bude maka koma kuma ka ci gaba da karanta wasu abubuwa da kanka ba sharadi bane kowane littafi sai an karantar da kai abinda za a baka usuri za a baka asasi na shi ilimin in aka baka atafi kuma za ta shi zai bude maka kofofin ilimin ko ina da ina ka karanta waɗannan da su ne tambayoyin da suka zo har